Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma sai na fasalto muku da muhimman kanun labaran. sake duba nazari da binciken shirin aiki na shekarar bara shine aikin da ke gaban masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi haduwar shekara-shekara da aka fara a ranar jiya a nan yamai babban magajin garin birnin yamai ya gana da shugabannin kungiyoyin sufurin cikin girari bayan sakamakon an kafa wani kwamiti da zai ciyo kan matsalolin da suka shafi wannan bangare munanan tasiri da ke akwai kan 'yan mata da ke kananan kasuwanci a bangaren karatun nasu a birnin gaure shine rahotonmu na musamman To yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya masu ruwa da tsakiya bangaren ilimi na taro tun ranar jiya har zuwa ranar Alhamis a nan birnin mai wannan haduwa ta shekara-shekara za ta duba da yin nazari kan jadawalin aiki na shekarar da ta gabata a cewar Isufu Arzika na kungiyar malaman makaranta ta Sinan bisa nazari da shawari na shekara ta 2020 kashi 20 cikin 100 ne kadai ne aka aiwatar a cikin rahoton Rafika a tayar. Daga cikin shawarwari goma na shekarar da ta gabata misali akwai sauƙaƙa fitar da kuɗaɗe dangance da kuɗaɗe da suka shafi fanni-fanni mun kuma ba da shawarar a gaggauta a sanar da waɗanda za su karu da kuɗaɗen musamman al'ummomi yawan kuɗaɗen da aka tanada domin su sannan kuma a sauƙaƙa wajen aiwatar da shawarwari akwai ba da sanarwar kuɗaɗe dangane da al'ummomi amma ba ko ina aka bi ka'idodin fitar da kuɗaɗen ba an yi wani nazari a waje wanda ya kimanta aiki da gyare-gyaren da aka kawo kan koyar da harsuna biyu a Nijar. Akwai inda aka samu ci gaba, amma kuma a wasu wurare an gano rauni wajen aiwatar da harsunan guda biyu. Abin ya yi kama da kasawa, kuma ya kamata a dakata a ci gaba da koyar da harshen Faransanci. Zaman taron ya kesa cewa ya dace mu ci gaba da tsarin harsunan guda biyu. Abin da muke jira shine a cimma karshe mai karko Aiwatar da shawarwari biyu daga cikin goma kashe ashirin cikin ɗari kenan. Hakan na nuna cewa ba yi ƙoƙari ba kwata-kwata. A cikin wata sanarwa ta ranar 20 ga watan Satumban shekara ta 2021 ma'aikatar sufuri ta daktar na ɗan lokaci aikin binciken lafiyar ababen hawa masu ƙarfin silandar fiye ko daidai da santimita kib 125 har ma da maya motoci masu tarko da marar tarko. Wannan daktarwa ta shafi motocin ɗaiɗaikun mutane har zuwa wani sabon lokaci a cewar wannan sanarwa. Matsalar sufuri a birnin Yamai ita ce aka tattauna a ranar Asabar a yayin wani taro na tsakanin shugabannin kungiyoyin sufuri na cikin gari da babban magacin garin birnin Yamai. An ɗauki niyyar kafa wani kwamiti da zai duba matsalolin sufuri sakamakon wannan haɗuwa tare da shugaban ƙawancen ƙungiyoyin sufuri na ƙasa Musa Nabula a cikin rahoton Michel Deji. mun tantamna bisa maganoni da yawa na aikinmu na durobobi na taksi da ba na cikin gari nyamai mun tantamna bisa sata da ana yi cikin taksi yara hanyoyi na cikin gari da bai da kyau yake yana yi komiti guda da suke kula da duk magana da yana shahe transport urban ne cikin nyamai za mu tantamna mu gani abun da za mu yi mu yi shiri kyau meri su samu haƙƙin shi kun sani akwai furfuro na kafa uku da suke yi aiki ba su sa komin meri akwai dogon ba da suke dauka mutane fafa ba ba su ba da komin meri akwai kuma benkin nan da suke dauka kasa ma ana gani abun da za su sa meri su samu da taxi da otalkin nan ma duka a sa meri kikan durwakin shi wanga duku ana aje komiti da za su tamtamna bisa zancen ga duka yake yana ta yi bilagoron ya dawo dai maza maza yana sa komiti nan su fara aiki sefa miliyan 280 su ne kudin da tarayyar turai ta baiwa kasar nijar domin yaƙi da annobar kwalara a cewar ta sanarwa ta hukumar a ranar jiya a yamai kashin farko na kudin za a mika su ga kungiyar ong alima domin kawo ɗauki ga mutanen da suka kamu da cutar na yankunan maraɗi da zandar sannan kashi na biyu za a mika shi ga hannun croix ta ƙasa domin tallafa al'ummomin da matsalar ta shafa a maraɗi tawa da yamai. karamar hukumar alfala wato jihar tawa na fama da fara tun yau da 'yan kwanaki lamarin da ke zama barazana ga gonaki a cewar zakar isa magajin garin afalla an ɗauki dukkan matakan da suka waje ba kuma tuni ana ci gaba da fesa magani a cikin gonaki a cikin rahoton abdullahi ayusuf zancen fara lalle akwai ta cikin kwamitin mu na farko dai talaka suka kawo koke na cewa da lalle suna da fara to mu ma da aka kama na kuka da muka zo department mun kayo inda jakatar departmental mun ka faɗa mishi sa na ce to yanzu ga abin da za a yi sai an tahi a dibo a ga wace irin fara ce ya ne za a yi a kashe ta sai da muka zo muka dibo sa'annan an ka komo an kai shiri lalle gwamnati ya ba da magani kuma ana can ana kishi insha Allah yanzu dai masu kishi su yi kwana biyu suna can cikin community a falla amma sun ce in Allah ya ba su hitowa da cikin community a falla sai ta kare kaf insha Allah to haran nan dai zawwa na ta yi wata kuma nan ne aka kankashe ta ka sai ta fara duk in ta zo ga wuri barin kwai ta kai ba dan Allah kare sai ka gani ta wurin nan iri gata wadda aka ci kala biyu take akwai gozaro akwai maye-maye na wadda ake ci ƙarin bayanin zane shine ita fara ba dukkan a cikin komin take ba bangare bangare ne kuma yadda ni kwatanta muku wanda sun ka sun ce mana suna da fara sune ne muka muka gano akwai kuma aka ana ci ana kishin kenan ba duka cikin komin na ba Don walidai da aka fi da su ja ta rasu ne a ranar jiya da yamma a Doso ta rasu a lokacin da take da shekaru 125 a cewar wakilinmu da ke can ɗaya daga cikin 'ya'yan marigiyar ta ce uwar tasu ta rasu ne a lokacin da take fama da wata gajeren rashin lafiya Suja tana da 'ya'ya biyar da jikoki goma da kamakunai da dama a cewar Mamu Amadu diyarta a cikin rahoton na Hadiza Hassan. Suja dai dosa daina ninga bafuna bayan sujiya dai jihar dosa ta zamna hattar rasu tana da shekara 125 ta bar iya da jikoki da yawa baya gare a tsawon rayuwarta ko da yake shekaru sun tafi tana da karfin jikinta tunda tana yin tabarmi kuma tana zuwa sabga biki da aure a tsawon rayuwarta dai tana gani da kyau kuma haƙorinta duk suna nan tabarmin da take yi tana bada su ne kyauta wajen ajiyar mutacci da kuma cikin masallaci wani bi tana saidawa amma ba ko da yaushe ba wani ɗan rashin lahiya kaɗan ne ya sa ta rasu faduwa ne ta yi ta suma mu dai a yanzu abin da za mu iya roƙo shine Allah ya ji ranta Allah ya sa kwanciya hutawa kuma ya sa ajanna shine makomanta irkoi masu jama ya falzan na mata yaran A cikin al'adun yawancin ƙabilun Nijera amarya na shiga lalle a tsawon sati guda, me yasa wannan al'ada kuma yaya ake yin ta a cikin al'ummomin? Zainabu Abdu wakiliyarmu a Balara ta yi hira da Fati Usaini wata mai shekaru kan wannan al'ada ɓangaren zabarmawa. Lalladan yanda lalle al'ada ne da mun ka iske tun lokacin kakanninmu idan budurwa za ta aure tsohi biyu za su zo kuwa za ta lalle tsawon kwana bakwai bayan kwana uku za a sani idan budurwa ce ko kuma ba budurwa ba ce dan in budurwa ce za ta yi masassara idan kun ba budurwa ba ce jikinta ne zai yi sanyi wannan lalle muna shirya shi mu sa mishi turare kanka da garin icce maganin mai yiwu dan lokacin da za a sa ta lalle mutane suna taruwa abokananta suna zakuwa kun ba mu san wani iri ne ba shi yasa muke shirya lallen na sa mishi maganin garin iccen maita in mun gama shirya shi ana murje mata abokananta ma suna ɗauka suna sa da jikinsu suna mata waka tana kuka zana da arzikinta hidda shi za ta yi ta zamna da wando ɗai ko suken ba ta sawa muna sa mishi ruwa kaɗan sannan mu ƙara jika wani lalla mu sa mishi turare iri-iri da wani mu na mata shi zai sa daga yarinyar ta fito da ka ganta ka san da sabuwar amarya ce yana sa yarinya ta yi annuri duk wanda ya gane ta tana birge shi balle ma miji Ranar duniya ta zaman lafiya ta shekara ta 2021 ana bikinta a yau 21 ga watan Satumba a nan birnin Yamai an shirya wani tseren gungun jama'a na mutane da ba su da nakasa da kuma a ɗaya gefe da mutanen da suke fama da nakasa a yau da safe a ƙarƙashin jagorancin hukumar ƙarfafa zaman lafiya ta ƙasa domin ƙara haɗa kan 'yan ƙasa Yahaya Ali na hukumar a cikin rahoton Salamatu Kadiri. domin karfafa cuɗayyar zamantakewa ne kun san wasannin motsa jiki suna cikin hanyoyin samar da zaman lafiya don haka ne muka shirya tarurruka da dama da suka shafi tsero na maza da mata da tsero na masu fama da nakasa sannan da marace za mu shirya ƙwallon ƙafa. maudu'in wannan shekarar yana da matuƙar mahimmanci ganin halin da duniya take ciki a halin yanzu bisa fannin tsaro da harkar ta ta'addanci da ya zama ruwan dare kuma ya zama barazana ga al'umma da suke tasowa dangance da wannan ta hanyar ranar da aka keɓe akan zaman lafiya a duniya muna ƙoƙarin buƙatar gudunmawar kowa jami'an tsaro suna tsaro domin kare lafiyarmu amma sai an yi hulɗa da jami'an tsaro Alƙalan wasa 35 ne na niger suke cikin horotun ranar yau har zuwa ranar Asabar 25 ga wata a cibiyar fasahar kwallon kafa ta kasa da ke nan birnin yame daga cikinsu akwai alkalan wasan kasa da kasa goma sha hudu daga cikinsu akwai 'yan mata hudu kwararrun fifa da na ifuwa ne suke ba da horon gwamno dauda na kwamitin alkalan wasa na nijar a cikin rahoton karima hasimi guruza Kuna sane yau shekaru uku da aka kawo gyaran fuska a harkar kwallon kafa. Yanzu domin shirya kwamfala ta 2021-2022 muna da jirin horarwa a cikin gida da waje, musamman horar da alkalan wasa, saboda kullum ana kawo gyaran fuska domin su shiga sahu na sabbin dokoki da ake shimfiɗawa da ke tafiya tare da zamani. Sabbin gyaran fuskar su ne da farko dai alkali yin wasa ana buƙatar sa ya kasance yana da ƙarfi da ƙwarewar aiki saboda ko yana da ƙwarewa idan baya da ƙarfi banza ne don haka ne mutum ya zo domin ya ga sabon tsarin da ƙwarewa alƙalan wasan kowace safiya muna bisa fage da maraice muna a cikin ashi To sai rahoton da ya rage mana, ‘yan mata da dama na birnin Gaure yankin Doso na gudanar da kasuwanci a bakin hanya domin samun kuɗin shiga na biyan bukatunsu da na iyali, to sai dai wannan sana'a na kawo illa kan karatun nasu da zama rayuwarsu. Na na Hadiza Hassan ta haɗa mana wannan rahoto. A birnin Gaure da dama suke nan 'yan mata da suka yi makaranta suka bari ko anda ba su je ba ma samsam masu shekara tsakanin goma sha biyu zuwa sha biyar da ke sai da 'ya'yan itacen lokacin kaka a bakin titi daga inda wata mota ko bas ta tsaya suke rubi zuwa tallata kayan nasu idan wannan sana'ar na birge wasunsu to wasu na yi ne don ba su da wani zaɓi. gamsan da bale da gushiya da iyan gamsa mangoro da kwalo technology nake saidawa karfe goma na safe nake hitowa da gida in zo saman titi muna zuwa da kayayyakin ɗari biyu muna saidawa ɗari da hamsin zuwa ɗari da kaso ta yi daɗi muna samun har biyar zuwa sama yana biya muna mu muna biya kuɗin kojes muna yin kuɗin recreation uniform muna ɗumkawa idan na gashi ko karatun dare ba ni iya yin shi ina da shekara goma sha biyar ba a taɓa sani makaranta ba inda an sani ai da yanzu na zan babban mai karanta suwa da ya hi mini wanga tallan da nake. Gwabi sai sai kai ga tallawa. wannan 'yan matan sun zo ne daga garuruwan kewaye domin samun ɗan abin biyan bukatunsu sai dai sana'ar da suke ba ta rasa sakamako mai tasirin cikas a bayanin daraktar gundumar gabatun kariyar yara madam salamatu saini al'amari ne mai ta da hankali da ya shafi ƙauyukan killari sakire zarma da dondibi zarma 'yan matan wa'annan ƙauyukan su suke yin wa'annan tun margu zuwa hitar birnin gaure yawanci 'yan matan an fitar da su makaranta kashi tamanin saman ɗari duka yawancinsu uwaye ne ana samun matsalar ɗaukan ciki da ba a shirya mai ba shi yasa muke so a wayar da kan 'yan matan nan ana ma samu waɗanda suke tafiya da su. Ganin sakamakon da ke iya biyowa baya na wannan sana'ar bisa rayuwa da ilmantarwar wa'annan balagagun 'yan mata harabar kula da kariyar yara ta gundumar boboi na jan hankalin uwaye in ji Darekta Salamatu Saini. Wayar da kan uwaye saman illolin wa'annan al'amari. Muna so a sa musu ido. Mun yi wani ɗan bincike tsakanin ƙauyen Shakiri da Killari. Yawanci 'yan matan nan da an ka fitar da makaranta ba su son auren ƙauye. 'Yan birni suke so su aura, inda akwai abokanan aikinmu da suke so su taimaka muna muna jiran su. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sidiyo Kalangu barin haɗa ku da Hadiza Hassan Sidiku a cikin labarin zabarmanci. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.